بالله من الرحيم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bertemu dengan kata, bertemu dengan kedua, da wannan abubuwa da kuma tsinka a wannan gari da albarka na tabbato a wannan majalisi na na tasirin wata ramadan muna hudu yau muna hudu da wata ramadan a shekarar dubu ɗaya da ɗari da arba'in da hudu bayan da wannan allah sallallahu alaihi wa sallam da rabon kowa madina wanda ya yi da ashirin da shekara da wannan uku na shekarar dubu ɗaya da ashirin da uku na miladiyya هناك كرهوه أن يجمع سورة الأحزاب آية المباركة في تشريع من آية عشرين البقرة على مولى السورة يوم إن الله الله تعالى كذلك في الجنة في آية عشرين البقرة من ذلك الحكم الوجوه والنصارى أحسنت ألا يدع لو أن الله يا أيها النبي يا أيها النبي كل أزواجك فكيف ما أعينك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها معها إن كنت تنسيت لا يوفوني أول تفيد الروح وفتعالين له ومتعكن باطع بنت دائما سين تكويتي فأتباع ومشيت نسلمك وأزعجكن سماء جميلا لكم الفجر سيئا الجو وجعل السلام الله ولم تكن لكم آية فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم وسلم الفتاة بني مؤمن يوم الجوع وزارة الله تعالى تسمي أن هذا ربع شيء يقول الله صلى الله عليه وسلم آية أن تقبل بعيد بعض وشيل الله تسمي وجه الآية cewa a gidan duniya ba gidan bisan duniya ba da in duniya kuke so da manzon sa kuke so to ku yi hakuri da ya ba wannan shi ne kuma gudu ba wasu malamai har ya kai ga manzon sallallahu alaihi وصلى الله من الأول شيء وأكثر من الأول أبو وكبر في البيسة ومتع في الفيل وأن الكتاب وهذا التي على مصر أقل بقى وأنا أقول له أوجد ألا يتسمعون آية في رواية عشر ونسيت لجاية النبي صلى الله عليه وسلم وعند عائشة رضي الله عنها تزوج بنت عيسى من يفعل تزوج بنت عيسى هو سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري فإني ذاكر لكم أمرا لم يكن ولا عن عملي ولا القامت ولا عن عملي في شاورة عمراء بانا ذاك شاورة فكان نسلك كنت فكان كاوى تحديث الوصيات مثل من جلال رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى كنا كنا الله وكنا ذكرنا الآية الدنيا وزينتها فتعالينا idan kuka fi Allah idan kuka fi rayuwar duniya da kawar da kukulo da kare kuka ne idan kuma kuka fi Allah da manzansa kukulo da ta haka wanne za ki zaɓa amma ta ina wani shawara kan ki yanke hukunci sai ka tuntubi yayi yanzu ya rasu da Allah ya an hanta zan shawarci iyayena ai ban bukatar shawarci iyayena ya za a yi zan zaɓi rabuwa da kai ai ba zai taɓa yiwuwa ba ya rasu da Allah ranar da wanda aka da wani kuma ya daɗi haka ne ga dukkan mata da kowace ya faranta wani kuma da ta zaɓa da Allah da labarai ibn kafir ce wannan ne ta Allah ya mutu kuici da ayar da take kusan gaba inda Allah ya ce wa la ya'tulanna nisa'u min da ولا أن da بهن من da ولو أدركوا da إلا ما da يجب أن da الله تعالى da الله عليه da تكويت بسوى يا أنا ومرسول صلى الله عليه وسلم أولي أن أطلقنا على تنظر يا أنا مسلم مسلم لوجد بسير لوجد عمر ونسلم إليه ألا يمس أفرنا في أكثر الأجوع كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة ينفق ألا تمسك به لكم ولا الله أمر أن توفك أبدا الآخرة فإن الله أعد للمؤمنات كل أجرا عظيما لأن القوة تتم جهدها القوة تتم إنساني قوما ثم صلى الله عليه وسلم قال له الآن لا لا لا لا لا لا لا وما أجلنا الجنة كعدم الرسول صلى الله عليه وسلم بالإذن يكتبني والإذن يكتبني إذن يكتبني إذن منذ صلى الله عليه وسلم درجة منذ ko suna tare da shi a ga wannan kusan shi wata kusurki suna tare da masu Allah sallallahu alaihi wa sallam idan kuma na su a duniya kuma su ne wanda ta a lahira sannan ya ɗauke ta duniya sannan kuma ya ɗauke su a lahira za su wannan shi ne kuma wanda suka zaɓa suka ce sun zaɓi Allah sallallahu alaihi wa sallam sun Allah sun zaɓi ranar lahira sai Allah ya kuce wanda abu da suka ambata sannan wannan yin kusa malamai sun ce mutum bayaniya ne ولكن الله أعلم المسلمات منهن ألا يا إنسان جدا يجوب جاوى لبجلكم لبجلكم سقوط ما تم الدخول له عليه وسلم يا نساء النبي يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة مبينة يا أرى يضاعف لها العذاب بالبين الجزاء منك والعذاب منك ولن درجة ولن درجة ولو هو يضاعف منك بيده وانا من درجة يضاعف إلى الأمة yankin harami na wadina duk irin waɗanda shi mutum ya samu a cikin ubar sa'a ربنا ان ننفع وعلى وقوة وقوبة الى ان يحفظوا حتى لو تما رجع الى مكان مكان وانت يجب ان يكون من الى من الى ان يحفظ نزعه هذا لا يكون في دين الى ولا بالكلمة وهذا ما وقع من ذلك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كافر أن حدث الفحشاء ألا يتكفف فيه عذاب بعينين من كبير وثم لم تستميت في دنيا الآخرة أنه ذلك العذاب الآخرة والله العذاب ونقول يا أولي شرعي من من شرعي قال ابن كثير شرعي بعد من كان معروف لعل أن يكون من بعيدة بينونك وذا قام بكل بعيدة وما يدعي الجمهور دابت على أنه العلم كل بفاحشة يضاعف لها العذاب في عمر سنتين سنحل لكم في الأقوى الذين صلى الله عليه وسلم لتوفي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن أعمالك عندي واحد هو مريض وكذا كذا إذا كان شركة وأجر في الفلوس فما بالك أن لم يكن كم يتوجه هو اللي يشرك أو الحريق هو هذا سلبي لا سلبي ما مستنفر في الأول هكذا لا تكون الإنسان إلا كهوان ولد وأنا أول العالم أنت ألا زيد هذا سلبي هذا من الإنسان ألا تعالى يمكن ولا سلبي وعلى الليل من سلبي أبدا للمسجد domin a nuna girman abu ko a nuna girman laifi a ga wanda Allah ya kawo جرم nuna يجب لئن أشركت لا يحفظ المعمل إذا كنت صلى الله عليه وسلم أما بدها أن شيء إن كي تلك أي مسؤول النبي هذا أنا ما نقول أما شيء أي شيء من لا هو دليل بعيا وهذا معنى الله لنا ولا يكلم الله ما الله عز da kuma mugun fitowar al'asha daga kowa musamman kuma a ce daga matan manzo sallallahu alaihi wasallam kowa kada wannan abin ya fi komai muni to shi da wanda ayyuka ke nuna mana amma ba kana nuna wani sama na Allah ta tafi a sama su da ta Allah ya wa kana zalika ala an-nas yasira kuma haka ba Allah ya kace azaba ninki biyu da wanda ta dauka al'asha a cikin su yake da wannan abin ya kuma Allah abu ne ke ومن يقنط كل لله ورسوله قوة فإذا أعلم لكم يقول في أولي إلى المبارك نفعا نافعا مبارك يقول مصلحة الأمور بكم الفاعل آلتون لأنه هو آلة هذا ليس أمور البلد آلتين لا لكن آلة لا آلة لا يقول لك ثم أنت ذاك وسبي وقلنا لما نكون سكاء نبقى قلنا نبقى نقلنا صلى الله عليه وسلم بيد الألة نبقى أمرنا الألة دخل إلى الألة الألة لنبقى بيهن وتعمل صالحا من حيث تعيش القرية هذا أنا وغير لأكل ما تعمل يقول من كل ما تخيرت من كل يقول سيئا فأتيه من تقول الله هكذا نقول هو تعمل صالحا تأتي وتعمل أكل ولد أو على يعني هو كده مسلم قراء كما هم الكتاب كما كان كذا ويعمل تسير كثير هل ممكن تأخذون شيء لا يعمل ويقول المسلمون تذكر تقول انت مفرد لقد انت مفرد فأما معناتها هنا هو لقد أنت مفرد مذكر معناتها هنا هو مفرد مذكر هنا هو مفرد مؤنث هنا هو كمشي هنا هو مصنف تبقى الرواية ومن لا يكون ومن يكون كنا لله لا يكون منكن لنفسه قال يا ذو أكرم أن من من كان مرت تكون النفوس الحمد لله أتى بالإسلام أتى من لا يكون منهم من يختلف إليه هذا شيء يختلف ويكون من هو لا يأمر من هذا القرآن أو تقول أن لا يكون منهم من يختلفون إليه هذا هو يقول الأول كمن لقد المفرد يعني نفسي أنا زوا جمعي أنا زوا مذكر أنا زوا مؤنث ولكن أنا مؤنث مؤنث ليه؟ الله لما كنت مذكر اخي شوف من يقول يا أخي أنا غالبا لك من يقول ولا من ولا من أسلم ويروي الله وهو مؤمن فله أجره عند ربه يا ولا خوف عليهم فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم من أسلم لا يقوم على ولا لو ولو كده هو أجره ولا مسلم رجل ولا خوف ان يهجم تلك الاثم له مفهوم الا يجلسها اثرها مرتين لا مباشر لا تنمي بيو ثم تمر بالله قبل ذلك بيو ثم ذلك تجيما اي كل ذلك امه الاحلام والدعوه اما كما يقول صلى الله عليه وسلم تقول قيمه درجه ألا يجب أن الآيات المسلمين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال أنا يا ابن صلى الله عليه وسلم ثم تحترى جزم المسلمين عن أن أنت مسعود صلى الله عليه وسلم يجب أن المسلمين بالسلم يقول يا رسول الله إنك توعظ وعظ سبيلا يا رسول الله إنك يمثل سبيلا سمعني قلت بقيل الأول domin yadda na ga lebar ɗin da kunka ya kai wata tsada da na falata da ke a jan yadda haka ne in yi ku aku amma yi aku da yadda ni ina zazzabi kamar da mutum ni ce zazzabi a sai ce zalika an da laka yadda ke na yaran da ya kana da ƙarfi idan mun yi zazzabi an ba mu irin da da za a ba mu da mu da kai an ninka maka zazzabi يدي هذه هكذا تقول من بشر الله ويقول لا تقول الحياة الإسلام إني مزابي هو أبنى الله تعالى وأبنى الله تعالى وأبنى الله جزء من القرآن فهل الشاهد أيضا بسم الله عليه وسلم كلا ننسى الذي الذي كلا ننسى الله عليه وسلم سنقوم هكذا يرقى اليوم الثلاثة وعقل محمد صلى الله عليه وسلم درجة وسأل تعالى من أيه وسيكفيه في الخلود وسيتزوجها وسأعيدك أيدي نقري وقبل مدعي سلالا لنا بالرقمي وأعتدنا لها رزقا كريما لا تكون مكانا الحد في محرم في نعمة بقول الله صلى الله عليه وسلم da ya kuma kan wani kullum na wani wasallam ba a kai kuke ga wata da kuke mata ba ma'ana ba mu wata mace wata ke karanta na wani shirya na kone ba ta tsayayya a daga ina ta ayyukun na wannan kalmar ina ta ayyukun na ta zama tsakiya wata dola ta zama tsaita wata dola ta gaba tana iya yiwa a tsarin da ita da jimla da ta gaba tsaita sai a yi wakar da ya في زمان حديث الكيسيان كان النبي من النساء إن اتقيتن فلا أي يوم وأنت هذا بإذن الجملة ذات يا نساء النبي يدعون فعل من النساء ذات إن اتقيتن فلا تخضعن من القول فذاك أن القوة لأبي معنى فإذا يرون أن القوة أن فأصحاب عنهم على ما يقول لكن مثل الفرع الفرق لا نسأل في الأمة أحد من النساء سوى يا رب ما أن صلى الله عليه وسلم وسلم توفي تفهم معناها على أن لا يأتي كتاب الله تعالى ومن بلا شرع باب ولا شرع أن لا يأتي كتاب يا لو فتكلم وسلم تفهم معناها في إن تقيتنا ينا لا لا تعلم دام حتى إن كنت تورا الله تو فلا تقضى هلكوا تلك الحمية والمكان هلكوا عند أن يدفع كثير الأعداء ومغني الهدف ومغني الهدف ومغني الذنوب وزين فلا تخضع على القول فيطمع الذي في قلبه هذا الذي بنا ان على الله. اذا هو انكار الشيء اكثر هذا الساعه الذي يمس المتعه من النساء ان اتقيتن cewa ita ma ta da su da Allah da sallam ku yi daidai da sauran mata ba kun wani zai tsoron Allah ibn Kathir da kuma san duk tsoron Allah tsoron Allah ya tabbata dan ko da a wannan fasara ce ma'ana alfaka da ta tabbata da dukkan mata ko da an jingina sharadin da ayat ta gabata irin wannan ya zo cikin da Allah ya cewa qala قال عبد الله بن سلمة بسورة الإنسان يعني أنه عليه فلا يزال إلا كثير قالوا يا موسى إنا لن قالوا يا موسى أنت وربك فقاتل إنا هنا قائلون لا قال فإنها محرمة عليه أربعين سنة يتيمون في هذا كما علم في أربعين سنة تدعو قبلها أقول محرمة عليه بعدها أقول يتيمون في الأرض ذاك إذا أتوا أربعين سنة هو بنفر فإنه محرم عليه الأربعين عن حرم كاس في بالنوم شكرا أربعين لأن يعني الله أربع في أربعين سنة سنة الكرة إذا كما بك أربعين سنة إلى علاقة أبنى كبار فإنه فإنها محرمة عليهم حق أو أربعين إذا أربعين سنة سيفيدون بالعدل da haka iyuwa ita ce yiwu da iyuwar da suka yi a bayan ƙasa ita da take kara a kai amma mu harama su alaina dan da ke to haka shi ma wannan da haka in ka kai sunna fala ta kuma ana bil qawli fa yaqwa alladhi fi qalbihi marad kada ku dinga tsotsa murya domin wannan da zuciyarsa akwai rashin lafiya rashin lafiya da ake yi a wannan tsara da rashin lafiya ya sha'awa akwai rashin lafiya da sha'awa إذا ليس الله لك من أخذ سواء أقام على الدنيا مؤمن يبيع بلد الله لك من أخذ يبيع بلا أخلاق يدي إيمان التعواجين وأنا لك ذلك من أخذ الذي في قلوبه مرض وذلك من الله تعالى أما وأنا لك ذلك من أسعوا أخذ على أما أنا لعيش الله لك عيش من zai zama da ya gista da abin da ya kuma mata zai ga hankalin da ya kai da ya ji wata magana hankalin da ya kai wannan magana da rashin lafiya da bukatar da neman magani kamar kansa na ciwo yana neman magani idan ah, cikinsa na ciwo yana neman magani haka nan idan ya ji da irin wannan matsala ta sha'awa da ya gista na gefen mata ya ji hankalinsa na kaiwa yana da matsala ya kuma magani maganin da ya Allah maganin da ya karatun alƙur'ani maganin shi ne tsara zuciya maganin shi ne tsayawa ya zama namiji mai karkuwar zuciya da wannan da ake samun kwanan da rashin lafiya guda ka ita wannan rashin lafiya ta sha'awa a kasane ka da mume Allah ya ce idan kun sassauta murya hakan zai kawo wanda ke da rashin lafiya a zuciyar zai sha'awa zuwa gare ya kuma kuma zama da wannan sannan kowa muke da kowane zuciya guda mai da ya faɗa da awar nuni ne da matan manzo sallallahu alaihi wasallam ta bai sha'awa ce ta mutum da uwar saboda mutum uwar da kuma kare guda ta Allah ya tafi abin da zai yawo har wani ya yi sha'awa wa kullu qawlan ma'rufa wa kuma kana magana sananniya magana wacce ta daidai kuma duka da murya wacce ta daidai farko da farko murya wanda haka ke jawo masa wannan umarni ne kuma nuna su wanda za mu ɗan da hali da gare su da kasu aikata haka kuma ya kusa dukkan matan mummunai da haka su farko amma matan mummunai su ma suna cikin farko yalla ya ce wa ƙarna ce ku su gudu kun haka ku zauna ku tabbata a gidajen shi ƙarna malamai da da ra'ayi a gurin ƙarna ne ku yi kun haka wannan ta ƙarna أقول لكم والله جماعة كثيرا مثل أصحاب إذا أنت كانت هذا الحرب كمان مستجعلين لو بي لنسى أمداري سينين يرسلون في إلى الأمرين في إلى الأمر أنا أتوقع أن في إلى المساعدة لا تقول إلى المعادن يزمى أرى يسئره أرى يسئره أرى يسئره أرى يسئره شين في إلى المعادن وأنا تأتي لفتح sai zama karra ya karra su kuma wasu karanta shi da kasra daga karra ya kirru za ka wani ke karanta shi ya kirru da mutari da kasar tsaf su ke karanta shi irin su yi wanda ke karanta shi a mutari da kasar tsaf ya karru su ke karanta ta arna su yi wasu ma da wasu ke duk da karna da girna saboda a ce sun ce kalmar da ta fi shahara ta tabbatu, a gida da zaman gida ita ce irna da ka wa karrata da yuri wa kirna fi da kulla wannan ba ta da wata ma'ana sai ta zauna a gida da ita ko wa mu yi buyuti kulla ta ce galibi arra tana zuwa ne da bayan ido sanyi ido shine kurrata a ainihi haka na kuma lalata a cikin arzikin kwanon sura إن الله تعالى ليس له أليس له صلى الله عليه من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء وغيرك ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ليس ذلك أدنى أن تقر أعينهن ذلك أدنى أن تقر أعينهن أبدا قر لفتحا آخر ينبوى بمعنى القرة العين من قرارة العين أظن ذاك من القوى بالتأكيد من الهدى مثل الثاني في الحضور يا ظهر عادي يا ظهر يا مثل وجينا هذا وقت سلم وعياذ الوجود هذا وقت كده فترة كده حتى معناه كتامو تنمي كده حجدا وقولا كده جنبه وما كتامو نقوى كده جنبه وما كتامو جن دائم لما أجل فلا قال عجل هذه الحياة هنا بيان إذا ما أتنا تدون عجل الله سبحانه وتعالى الاعتبار الاعتبار بالذهن تقريبا بقعدة يقول بقعدة تعدين يقول بقعدة كرع جوا بقعدة تعدين من يعني صلى يا إلهي عليك نفس من خلق لا سوى لا تمنعوا إضاء الله المساجد المعرفة ولتخرج من تسليمات أو تبغى بيوتهن خير لكم في وقت القرآن باين ألا ما كان هو الله إن ذهب وقد تبتلع عنه فقدرتك لك عدو ضد بالدعفة بلا دم في يقول خرج نوع من الى الكلمات وتطلع الى الكلمات ولا من يتكلم على هذا ولا من يتكلم على هذا كل ما يتكلم حتى لما تم الاله قيل له امرا فتكلم له هذا الامر الذي تقام بالقران باب ان الذي يقول ان الامور لا تزال تتعب haka nan ita ma haja ne ne gwargwadon yadda malamai ke kimanta ta su kaddara ta saboda kawai da daruran ana kaddara su da kadare a gwargwadon su da ka bukata an ba bukata ba mai muhimmanci in ba lura ba da wasu ba ta da izinin fita daga gidanka sai da bukata wasu da gargajiya a addini sannan kuma inda lura yalla yake da la ta gargajina kada ku fita da ado duk da ado shi ne tabarruji idan ka masu tabarruji za ka da ado sawa'un adon ta na jikinta kamar ka fudda wasu raƙoƙi na jikinta ko ka bayyana da su ko ka saka kaya shara-shara wanda daga wajen ana kallon gaɓoɓin jikinta to ga wanda ta ɓoce na jikinta haka nan ko ka saka mara kaya wanda za su dinga tsoron da ɗaukar jikinta haka duk wannan ta bayyana ado na jikinta to haramun ne da su tana da bayyana kalmomin haka nan da ado na tufafi haramun ne da fita da kaya wanda suke da ado kuma hadar nan da su yana da ruwa dau yana da hankulan mutane zuwa gare shi shi ma haramun shi ne tabarrai haka nan kuma haramun ne da fita da kayan ado na balabalai da farkoki duk waɗannan su ma waɗanda za a da an ga wuyanta a kwakwal to shi ma haramun ne saboda ado ne والله يتبعها ان كذا وتبعها تبين عليه فدوء أن لا تتبرج الله تتبرج الجاهلية الأولى إذن تبرج لما كان جاهلية فرقه ولكن الخدمية بيئة الجاهلية بيئة الجاهلية لو تبتلى بين العلم لو تبتلى دون أن كما يجب أن يكون ashe ba ba da ba da wasu ƙwararri da baya hakan shi ne kuma baya domin an mutu lokacin da ake jahiliya to yin haka ya kai ce da lokacin da jahiliya Allah ya jahiliya da kuma jahiliya ta farko magana maka inganci na malamai shi ana da bai wannan jahiliya da ta gabata musulunci yanayin da ake fito da abubuwan musulunci ke kai jahiliya وخلت على الحلوك الشيخ عبد عبده ومخلص في أبيتنا الحلوة في الجاهلية هو الحلوك الشيخ الزيان في الإمامية الحلوك في الإمام إلي بعثان الله بعثان مزر الله بعثان قرآن بعثان شريعة بعثان دوكوي وقوة أنا بمن خلصة وكان كلام مسلمين يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن أن يجب أن أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن الجاهلية كذا بعد ثم تنجي الآن كيف يفرقوا وتنجي فيها هنا شيء من ثلاثة ما يجب وصلى على موقع ثلاثة أشهر جاهلية الأولى كانوا مكتئبة أفريدات تبدأ أن يكون جاهلية وأن الجاهلية لسبب أسباب الإنس لك تقولها إذا كانت جاهلية كبيرة وذكر أما طبعا جاهلية جاهلية لا وصلت الجاهلية الأولى شنو لو كنت مجرد كان kafin lokacin da ya gabata lokacin annabi ibrahim da wani lokacin annabi ibrahim a cikin jariyar da lokacin ne babu kunya tsakanin mata da maza maza ba kunya tare da mata ba ba kunya tare da duk da lokacin da ya akwai tsadar malamin da zubai a tsarki a tafsirin sa ya ce lokacin da jariyar da shi ne lokacin da ke tsakanin annabi adam da annabi wasu ba sun gaba da ke tsakanin annabi musa da annabi isa amma wancan na farko da ya faɗa wa zai tafiya saboda akwai hadisi na fita da abbas da ya ce kana adam wa da ruwa ya ce tsakanin annabi adam da annabi nuhu har mai tafi fara da wani da kowane wani ɗaya ya ce kuma dukkan suna ka tafarkin addini kaga jami'in da suna kan tafarkin addini kamar da ya faɗa zai yi wa ta zama da jahilai da kare ke nan wani na kaje ya ce kuma sun yi wani abu da an da ke ba amma dai magana ta ne karfi shi ne cewa da jami'an nan da kuma ba su za mu da kare duk wani da ke ba da jami'a da duk wani da ke da ke da ba da jingina da ba kuma da ba hakan Allah ya ce cewa in ga da jami'a da kuma rubi kulubi wa nabiyya hadiyatul jahiliya al'ilmu da ke da yin abu dan kabilanci ilmin da jahiliya أو مدرب الكفاري يتبع أيضا تولي وني باوع بين آخر يما تبع ديني با في تنفجي في تنفجي بقر بك في الله تعالى جنة الله من الجماعة أولي سبحانه يجب أن يكون لك الرؤى في تجاربية حيث تكون حالي لأخذ هي هذه كلمة كبيرة أنا من أبيض ɗabi'a da ɓacin mutum saboda dangantaka ko saboda kabila ko saboda kalan fatarsa duk wani ɗabi'a ce ta jahiliya sai ga abu zar ya yi nan kaza ta nace na ga rukun yi ta jahiliya to za ka wannan fita cikin ado wannan nuna Allah ya haramta wa kuma Allah ya tabbatar da cewa yana daga cikin ɗabi'a na jahiliya ya Allah ya ce madadin haka wa hakimin sana da tsayin ولا سنة الله عليها وما سنة أبن الذي في الجاهلية ثم لأن الثلاثة كانها عن الفحشاء والمنكر ما تقدر تقول إيه فلا في سيدة الأمر فلا الله بيروى في أكل الجاهلية حتى لو أعلى في من كان وخلنا نتمنى في كل جبال وزرع الأمر المتواجع بكل من كنا دولة كل ثلاثة أو ثانية ثلاثة والزكاة مثلا النبي آه، موسى مثلا النبوة سنة بيان كل المحدث كلا إذا كان صلى الله عليه وسلم عن السلام وأجل الزمن ثم ما أن المسلمين كفاءة سنة مبيا بيان إن الله يسأل ما تم الله عن السلام إن المسلمين صلى الله عليه وسلم ليس الله عن السلام إذا لا تنوان الله صلى الله عليه وسلم وحاجنا زكاة ولا زكاة فكان يجب أن الله تنوان الله تنوان الله ba da zakka da zakka da dukiyar da zai samu Allah wa ku da ku yi wa da manzansa a da manzansa ku to idan kuka yi wannan da, yi da ya kamace da zai ku kai da, ya ce inna zalimu lahu kawai Allah so yake ya tafiyar da azanta daga gare ku الرجل فيه بعد أن تقع من الرجل فمن لا سوى ولا بما حرم بما أوتي شيء محرما لا طائر يقال أن يكون ميتا أو دما مفتوحا أو لحم خنزير فإنه رجل هذا معنى رجل وسوى وسلم صلى الله عليه وسلم أن الجنة ما يريد الله ليظلمكم الرجل يا الله جل وعلا خنزير فإنه رجل أذن ثاني سنن ثاني حتى nan ba me ake nufi da kazanta malaman da su ke da abin da ake nufi da kazanta su ne suna nan da biyu da kaskantattun halaye da abubuwan aibantawa duk wata ɗabi'a da ta a ku a a kai Allah zai yi da wani kuma zai ita ce rigin haka nan duk wani hanyo da duk wani yanayi da duk wani abu da ya mutu da ƙasa daga matsayin nan da Allah ya kai to ya zama rigin Allah ya kai kawai a ah, Allah ya bayyana shi أهل البيت والجماعة تقدير يا أهل البيت أهل البيت بابا ولا آه، يسألون لا يوسف أعرف عن هذا يوسف أعرف عن هذا معنى يا يوسف هكذا الله لا أهل البيت أي يا أهل البيت كما أنه لا يجب في كل المرات في لا يسعد أظن يتلمن أظن أن لا يتلمن يتلمن كل يتلمن yace in kun kyautata zai ninka muku lada yace kuma ku tsaye da sallah ku ba da zakka kada ku yi rautar murya don kada wani ya fi awa gare sannan kuma ku ba Allah da manzansa Allah ce duk wannan yayi ne ba, domin ya kawar muku da kazanta da munanan abubuwa da ƙasa. da aibi duk Allah ya zama ya kawar muku da su ya ku ahalar gari ya rasu ya da ya rasu mata kana sallallahu alaihi wasallam za ka ganin babu yadda za ka yi da matan annabi sallallahu alaihi wasallam da kayan saboda ba ta ana magana a kansu da yake yana so ya kawar muku da nasa ya ko ana da ke sannan kuma ayat da take da biyu duka ci gaba ne wajen turna a ga duka su ake faɗa za ka ba ta manzo sallallahu alaihi wasallam wannan a cikin ahalin kai sannan ba su kallon wani a cikin dan yin manzo sallallahu alaihi wasallam nan sallallahu alaihi wasallam ya fi ya دون وقلنا المكتب في الشيء هاشم وقلنا المكتب في الشيء أول أنجي حاشم شيء يتأمل من كل الله من التاريخ ومبارك الله من سيدنا محمد من عبد الله من عبد المطلب من حاشم من عبد المناع هذا تعلمت مكان بين عبد المناع فعبد المناع إن الآيات يرى ينادى هاشم تأمل من كل الله ينال المثلث بعد المثلث المثلث هي فقط قدر المثلث ينال المثلث ينال ما حب الشمس حب الشمس هي فقط سيدنا رسول الله لأن كان أنت بني أمية أمية إيه؟ ابن عبد الشمس عبد في هي حسب السنة أمية دكتور من أمية لبس يدي ولما كتب سنة كرام أمية أمية كما ابن عبد الشمس هكذا من نوفل وانا اقول لك في قوه القران هاجر بعد عمر بن صلى الله عليه وسلم لان المثلث فقط بالمثلث فهو ارض شمس حافظته لما حكم ان تتعرض فيها التي اثبت بين رديئه على قولا تموت بين الواقعه حافظته بين ارض الشمس وانا اقول لك في قوه القران في نوفل في المثلث في الوقت في ارض المثلث في دوله ارض المثلث في المنطقه في ارض المثلث هو في المدينه لهذا لا يمس هو هو فحاج هذا الجميع يقولون المسلمين كيف ان عبد الملك صلى الله عليه وسلم هي دون عبد الملك لكن فيكم على المسلم انا فازون لا وقازون في كيف تشان جوا بارك الله حاكم المؤلف الذي هو لك في الوقت الذي يدرس في هذا هذا هو الذي يدرس في هذا هو الذي يدرس في هذا هو الذي يدرس في هذا هو الذي يدرس da abin da da zuwa sai shi an kan ba shawara ta ni ban da ba ta shawara ko ma dai yin kuma kar ka ci gaba da zama gurin dan yin uwar ka dan kan shi ne wanda rana yana cikin da ni ko da ba shi da ya kuma ba ta da gurin dan yin uwar ne al-mutallib da gori shi ne suka da maka da suka da al-mutallib tare da wani yaro ba sai shi ba sai suka ce to ga al-mutallib kuma ga bawan abdul mutallib daga dai ba su da abdul mutallib amma asalin sunan sa shayba في كمان ده المكلف إنما مسألة المكلف لا في أدو بعض ضمن كانت تقول مثل على زبادة الآن أكن في واجب كنا لعل صلى الله عليه وسلم هو إتباع أكن المكلف فكر في عبد المكلف لكن المكلف هذا كبير من الدين هل لو كنت أقول الله a lokacin da kuma suwa suka haɗe kai gaba ɗaya a kan za su kawo wa wani hashin kafin su sun yi sun yi sai banu hajji su ba su maza na kuma za su zama kan da su kuma kaɗai ne za ka san kake za ka zama kafin kuma na ba za a tsaya da gare su ba za a tsaya da su ba a wani da gare su ba za a wani da ba za a ko uku yi na halaka su kafin kuma sun yi da zaman banu hajji su kaɗai to amma su banu mutallin suka ce ai duk abin da ya ci banu hajji da haka in dai za a yi wa banu hashim da mun kuma to har da su aka samu mun ba su da maraba da banu hashim haka suka ce sauran kuma sun ba su wanda ya su haka suka wahala a sanadiyar annabi suna jin nasu ne jinan su ne ko za su halaka sai su kare ne shi za a zama da al'amarin kuma da ya ka zo da al'amarin da waɗanda za a harama da ahalin gari والمكلف هي بلغ أنه أبو سمك أنا صلى أمير وما كنت لمن المكلف إلا فات إلي كده من محمد الله بن عبد الله ما كنت كحدا من المكلف ثم ما كنت كحدا من المكلف يعني كده يدل الوقات ومن المكلف شيء واحد يدل الخالقون في الكلفية ولا مشكلة تراك النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله عليه أهل الفتح فهو لكي يتكتب في الدولة بابا الوقات هو مكلف مثل الأشياء ɗalibai shi ne sallallahu alaihi wa sallam sannan matan sama na lokacin da aka san da wannan aya sallallahu alaihi wa sallam yana gida sai da aka san shi wannan da ake salama haka da ne ko daga Aisha radiyallahu anha sallallahu alaihi wa sallam sai ga ya shigo sai aka yi shigar da shi cikin wani bayani dan sai ga ya shigo sai shi ma da ya shigo dan sai ga abubuwan da ta ji ko ta zama da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayi zama da sallallahu alaihi wasallam dan sai ga mijinta ya zo sai da Ali sai juma'a ne ya shiga ne ya annabi ya addu'a Allahumma ha'ula'i ahli baiti فأذهب الرزق عنهم وتغفرهم تكبيرا يا الله ودنا أهل بيتي ذلك يا الله كتبين كذا هذا رزق الرزق وتغفرهم تكبيرا ونزل الحديث الإسلام من حديث الإنجيل الحبيبين لنا تيجي جوائع من الياس أهل البيت الزومي وأنا تعي هذا من البيت هؤلاء البيت وأنا البيت وهو البيت هذا هو أهل البيت هم أهل البيت هكذا أبطال ضخم منزول صلى الله عليه وسلم kuma alibaitin manzon sallallahu kuma bai cikin wannan bayani eh, da ga ma'ana waɗannan da suke cikin mayafi alibaitin amma ba su ba an gane ko ibn jarir cewa eh, akwai jami'i da wasu ke cewa yana nufin waɗanda sadaka ta haramta a gare su da ka waɗannan su ne alibaitin na waɗanda sadaka ta haramta a gare su da al'ayyar halin ahalu bai da mutum da za a da kuma shirka da saka da shi kuma matan da su ma ahalu bai da su ne babu wanda su ke kan da matan da su kan da za a da kuma da kuma da kuma halittai saboda wannan aya karara da kuma hadisin da su kan da za a da kuma da koya su akwai salati gare shi bayan a cikin sallah ita ta yaro sallah da alimin sallah ta cikin salati da kuma da sallama da sallama da kuma sallah ya za mu salati gare ka a cikin sallah يجب ان شاء الله صلى على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم كما هنا رواية أحد يجب أن صلي على محمد وعلى آل محمد بين أن محمد هنا محل الشاهد سيدنا جاء ونادي في سيفسر الهيك في دفعة آل محمد أو رواية على مسلع على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آله وعلى أزواجه كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته على نبي أجمعين صلى الله عليه وسلم لأسى تليك آل محمد وذاك نقص صلى الله عليه وسلم على بيته وسلم بشرفك ومن أعلى إنما يريد الله ليؤتى أمره ويؤتى أهل بيته

والصالحين والصالحات والمؤمنين kaga ku tuna wannan da ku tuna Allah ya tuna da ku ku tuna da ake karanta a dakunan ku wannan zai sa ku kowa ku san cewa Allah ya ba ku daraja ya ba ku kuma kowa babu wasu mata da ake karanta alƙur'ani a dakunan ku da ake karanta saboda ku ne ba nuna da sallallahu alaihi wasallam kuma ku ake mawahi har cikin ku akwai wanda aka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam wahayi yana kai shi fakarta idan da Aisha radiyallahu باب وجه المسلم وعن النبي صلى الله عليه وسلم فتح كلمه وحي فتح لعائشه رضي الله عنها ولا فلا يجوزنا فان الله كان لطيفا خبيرا ولا يزالون خير لطيفا بالصوت الاعور لتصوت بالجنس بالعافيه والله كبيرا بين الثاني مثلا شيء خبيرا ذاك خبيرا مثلا يكون مثلا هو ولا ولا تجعل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين والقانتات أزواج الشيء والمجيرة من قال ألا تصفوا بكم أقوما نوت علينا عليه والنبوة أن تتفجر وأن تكفر به ألا تتفجر وأن الله مغفرة وأجلا فنوعا من تكفر بكم أقوما فإلا بلا حق مدار بعدها إن يجعل المسلمين المسلمين مدار فيجعل المسلمين والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات دي إن دي أمر مزا دي أمر ماتا ما لمنا سوى وما أنا بسبب التوقع سبب التوقع تشيني وما كان يمكن أن رسول الله مو القرآن أمر مزا يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا ومن أنا سوى يا أيها اللواتي آمنا إلى أيها الذين آمنوا suka ce kai ya yi wasu an maza kawai ake ambato sannan kuma maza kaɗai ke jihadi don kawai da an ce a jahili na bi amwali kuma a kuma bin tafi sai dai an ce da maza wa jahili na bi amwali kuma a kuma bin tafi suka ce kawai rasu Allah ko bai aka bar mana menene namu shi ne sai Allah ya san da wannan aya da kuma ayar da take fito da alim ta inda Allah ya san da jawabin rabbukum an la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum min dharin aw kuntum ba'dukum min ba'd haka nan kuma suka ce Allah ya saukar da ayar da yake cewa alil rijali nasibu mimma ta wal nisa'i nasibu mimma kasabu kuma Allah ya saukar da wannan ayar yake lalle musulmai maza da musulmai mata da muminai maza da muminai mata wannan nuna mana sababbai tsakanin musulunci da imani kuma an ce musulmai kuma an ce musulmai an gane dan a bambancin su shine imani a zuciya مثل انت معيش لو صلى فاذن الشرك انا لان في اركان الاسلام مجموع من صلى الله عليه حتى لا تتجشع مني عن الاسلام شيكو ايماني ابدا الان اقدر فيه ايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اما القيم قوه الناس نعمل يكون بالخير اذا اتى امر ايماني شيء كدي ويأتي ايماني بالمسلمين اذا اتى امر المسلمين شيء كدي كان في بالايمان da ka musulmai maza da mata wannan su da mu'mini da wannan su da musulmai maza da musulmai mata walƙaliki da walƙalika da masu kunuti shi ne da a wata da mata ƙasa kuma ya kunutu min kulla to ita ce wannan kalma har yau masu a maza da masu a mata wasaliki da wasalika masu gaskiya maza da masu gaskiya mata wasaliki da wasalika masu haƙuri maza da masu haƙuri mata walƙashiki القرى الله حوالي تجري القرى الله حوالي هذا لما القرى الله حوالي هذا لما القرى الله حوالي ما جاء هذا لما المتسجد إلا المتسجد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كما سؤال سلك الرسول والسائدين والسائدين ما تأدني من ذلك ما تأدني ما تأدني حتى نوى الحافظين وقودهم والحافظين لما تطلع فرد في المضى وقودهم تطلع فرد في السلك والذاكرين لنا كثيرا من قدرة الله كل شيء كما تأمت ألا ديوى غدا كما تأمت ألا ديوى مات أعد الله له مغفرة وأجرا عظيما إلا أنه كان يتأخر على هذا الجرم وأن يكون الله أحد الله كما قال لنا مؤمنا وجبر العين دوا بأيدي نقول أي لا أبغى سلالة نقول لا ما نقول لا لا أيدي نقول لا نقول لا أبغى سلالة جل وعلا وما أنت تقول لي سلك هذا أبغى سلالة كذي نقول لك سلك هذا أبغى سلالة ثم عيش لطريق إن مدير الله لو هذا لتكون بسم الله وإن شئت تسمون الآية اللهم لا يمنى الآية عشاء الله وفرة الله فاشل اتكر كبنى اتكر أولاد صلى الله عليه وسلم بين من تجاهك والجسيد أولا برر الله وخير بن حارث زيد بن حارث أولا أجل سوى وزيد بن محمد صلى الله عليه وسلم يا أوليتا سلام الله صلى الله عليه وسلم يا أوليتا muna ba zai kuma samu abinci ne ku ce da irin rabin da Allah ya yi da kuma da riri da hikimar da ta sa Allah ya sa wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta dole shi ne ya ta magana da za mu tashi da Allah sai mu alhamdulillah da mu wani Allah Allah ana kuma da mu da wanda da da da mu waɗanda addu'o'i suna da mahimmanci ba wani kuma suna da mahimmanci saboda addu'a da azumi da rabuwar addu'a ta ka duk wanda ya da lokacin da zai sha ruwa lokacin da ya فلان ترى في في الوقوع أو فلان أو وقاء هلا الأبدية حتى لوكة تقول تقول تروح على الدين إلى لوكة تقول لوكة عشان دليل ولو كان في شيء الشيء الله تعالى القوة سواء كانت الدنيا القوة من الشمس من هي القوة yana cewa akwai mai neman gafara a gara akwai mai neman biyan bukata a gara bukata akwai mai neman kuma ba shi har a shi da fito guda a wani irin wannan gaba ce da Allah da abin da ya sabo da tsara ko da hausa ko da bayyane duk da Allah Allah wannan wata ce ke tambaya da kuma jamhuri da fara na yanayi da mazaje ba Allah a ja kunnen mazajen wannan zamani saboda mijinta kullum ya shigo gida sai wasiƙa da tsari duk abin da kayan mai na kyautata ba baya da kuma ga shi ya karanta wannan ayan da kake yi su bayanin kullum wajen wasu wa'ashi kuma wasana zai ma'aikata ya kamata ita ta san da yi aka maka ai da miji kika san miji kika da bala'i ya kamata ka san da yi ta yi bala'i sai ya gyara magance abin da ke sa yi bala'i da haka watakila ke inda kike ganin kina kyautata masa shi ba nan yake so ba to za ka yi kokarin sanin mutum da sanin halinsa to ka zai ka kuma kuma yanzu ko ita yi maka ka matsala ce wani zan yana lafiya sai yi maka kuma shi zai ya canza sai ya lamari ya canza gaba daya

ya yi wani wannan yana cewa irin kankunan da suke yi makon tufafi suke dinkawa mata waya haramun ne in ya zama haramun ke nan kasar da suke ci ke nan haramun ne a kan kasa so da farko irin wannan ɗinkin haramun ne idan mace za ta zo da shi amma idan mace za ta kai masu sun kayan da zai sa wa mijinta sun kwanta mai da matsala da da kai tsaye da kake tinkawa ba ka san cewa za ta yi ne don ta fita da ke ba da ka iya ka duk masu da kuma sai ka dinka mata masu sun ka gaya masu kuma haramun da yake dinka masu sun zaki yi tsari kuma ka dau mataki masu da ba ta da kuɗi karka dinka mata idan ba ta da kuɗi ne su gaya masu dofa ba tara da ni shi kan tsara ji ba ruwa na alhaki da kai to ka ga kai haka kin ka fita a Allah saboda ba haramun bane da sanya mu da a gida sai da abin da yake haramun kuma ne aure mata kai kana namiji ba yi wa ka auna mai kana ka auna mai kai haram ko dai biya ba ta da ya kamata a tsaya da kan kana mace kana ɗinkin mata ba Allah bane amma kar ka auna ka samu wata mata da za ta dinga auna ka mata da ba ka gwajin ba ba ka kai da kai ka kai da za ka ɗauke ka da mace ka ba da ka ba da bayan ta to wannan ba dai bane a shari'a Allah ta ala shi ke nan subhanakallahu Allah bihamdihi